studio Kalangu. sashen Hausa ga kanun labarin. farfarkandin ga rigakafin cutar shan inna da aka gudanar cikin yankuna hudu na kasar Nijar satin da ya shuɗe an cimma gurin da aka sa gaba a cewar harabar tsarin shaushawa PEV. Makarantu da dama aka toye satin da ya shuɗe a gundumar Torodi cikin yankin Tilaberi da ke iyaka da Burkina Faso za ku ji prefen Torodi a cikin shirin namu. Bayan kun sha labaru za ku bi mu a cikin rahoton da Mutari Muhammadu ya naɗa mana a kan matsalolin da ma'aikata ke fuskanta na rashin ingantar jigilar ɗaukar mutane a birnin Yame. masararo barkamu da warhaka gunguma man dantani ki gabatar muku da labarin ga kuma yadda suka kasance daga shekara 2000 zuwa 2018 kungiyar rotari ta saka fiye da miliyar 17 na dolar amurka kuma ta ba da hannu ga aikin sa kai da kai na sa'o'i da dama domin shaidawa 'yan nijiyar maganar cutar shan inna poliomyelitis takaitatan jawabin da madam wato musa aisa ta yi kenan ta sashen harabar tsarin ayyukan shaushawa pev ta kuma tabbatar da manufar da aka tunkara a cimma hawa usman ta fasa muna kalamun nata Yaran da ya kamata a ma shaushawa a musu kimanin yaro miliyan uku zuwa miliyan uku da rabi tun haihuwa har zuwa shekara biyar an cin gurin da aka sa ma gaba domin shaushawa ita ce hanya mafi sauki wajen kokowa da cutar polio kun ga zahiri a yau kungiyar rotare wadda ke kokowa da cutar ta polio ta zuba zindirotin kuɗi da yawan su ya kai sama da miliyar goma sha bakwai tun shekara ta dubu biyu zuwa shekara ta dubu biyu da sha takwas ana cewar wasu na bijire ma shaushawar kai wannan jita-jita ce kullum ana samun irin wannan cikin al'umma wasu na bata shaushawar ne alhali ko ba haka bane kahi shi ya kawo muka yaƙi cutar da ake ce ma variol daga doron ƙasa shaushawa ita ce ke kare yaranmu daga sauran cututtuka A maraɗi gwamnan yankin ya hana sayar da abinci a cikin makarantun boko domin kaucewa yaduwar cutar kwalara da ta wanzu tun watan Juli a cikin karkarar bisa wa'adin ranar ɗaya ga watan Oktoba zuwa talatin ga watan na Oktoban a ganin shugaban asibitin kiwon lafiyar al'ummar garin na maraɗi Dr. Dudu Sulai sakamakon ya samu fa'ida ga fasar kalamun nasa. A Soma karatu na wannan shekara muna jikarar yaduwar cutar ga yara a fuskar makarantu. Don haka ne muka ga gwamnan jihar Maradi wanda ya ɗauki matakin hana sayar da abinci a cikin makarantu har zuwa 31 ga watan Oktoba. Muna iya cewa ya ba da sakamako tunda a cikin wannan lokaci ba a samu ko yaro ɗaya da ya kamu da cutar ba. Annobar ba ta ƙare ba saboda sai an samu aƙalla sati uku ba a samu wanda ya kamu da cutar ba kafin a yi sanarwar kawo ƙarshen wannan annoba. Muna ci gaba da wayar da kawunan al'umma a game da tsabta Nan ba da daɗewa ba za mu baiwa malamai horo don su yada labari ga ɗalibai don kowa ya ɗauki mataki don kada ya kamu da cutar. A gaida mutari Muhammadu da fassara, a satin da ya shuɗe wasu da ba a tantance ko su ne ba sun kone makarantun boko na garuruwa da da ke cikin gundumar torodi mai makwabtaka da burkina faso a cewar shugaban gundumar mai barin kujera wanda suka aikata wannan kazamin aikin sun toye makarantu da dama bangaren burkina kanan suka sha alwashin toye makarantu a bangaren niger tsawon iyaka da burkina faso sumana amadu ya tuntubi prefe ibrahim musa ta wayar talfo ga fasar bayanin da ya yi Sun faɗi cewa da zaran suka ƙone duka makarantun boko na ɓangaren Burkina za su ƙone makarantun boko da suke a cikin Nijar. Sun ma fara tun satin da ya gabata ne suka ƙone makarantar Adagna, Bose Bangu da Bolsi. Ba makarantar da take kulle saboda gwamnati ta ɗauki mataki domin kare duka malamai da makarantu a cikin yankin. A halin da nake muku magana an tura jami'an kai da dauki akwai da yawan mutane da aka damƙe a cikin lamarin kuma tun abin da suka yi a bosai bango ba a ƙara samun makarantar da aka kone ba A yau da saya a nan Yame aka rataba hannu kan wata yarjejeniya ta jimillar kudin euro miliyan hudu tsakanin masarautar ba da ECAP Sahel Niger gudunmuwa ce domin girka rukunin askarawa mai kai da kawo ga fakiyar wato iyakoki ta kunshi wato askarawa 250 a kwanni kuma yankin tawa za a girka cibiyar harabar steph block ministan harkoki da kasashen waje na fayi ba ya yi wa asumani shina karin bayani ga fasar kalamun kasar netherlands da ko fayi ba za ta ba da miliyan hudu kasar alemany za ta ba da miliyan shida ta haka za mu yi aiki tare da gwamnatin niger a yaƙi da safarar ba kan ka'ida ba kamar safarar yanci rani ta baroniyar hanya safarar miyagun ƙwayoyi da safarar makamai domin kasashen Nijar bai yi ba da sauran kasashen Turai muna da manufa ɗaya a wannan yaƙi da yakin ɓata gari na ƙasa da ƙasa da ke barazana ga al'ummar Nijar da ma al'ummar kasashen Turai. Za a yi amfani da kuɗaɗen wajen horar da masu ruwa da tsaki a wannan fanni da samar da kayan aiki saboda haka muna buƙatar ma'aikata da za su sami horo kan fasahar aiki da kuma 'yancin ɗan adam. Haduwar ƙasa ga fasalta wato kawo agaji da kuma tsarin kai ɗauki na ƙasa zuwa ga 'yan gudun hijira na shekara 2018-2021 dama ce da gwamnatin Nijar ya runguma yau da sayan na a yame inda ya bayyana bukatun kai agaji na ƙasar Nijar shimfiɗar shekaru masu zuwa mutum miliyan biyu da ɗari biyar ke cikin buƙatar taimako a ƙasar Nijar a cikinsu 'yan gudun hijira 378 na wasu ƙasashe a ce. cewar lawan magaji ministan kula da ayyukan kai agaji habibu garba ya naɗo muna rahoton kalamun nasa mutari mamatu ɗauke da fasara Euh, Hasashen da gwamnati ta yi ga waɗanda za su kasance a cikin bukata su ne kusan miliyan biyu da dubu ɗari biyar. Zan ƙara abubuwa biyu da ba a sanya a cikin takarda ta farko da na samu. Su ne waɗanda suka bar mazaunin su mutane dubu ɗari da ishirin a cikin yankin Difa, kusan mutane dubu goma sha biyar a cikin jihar Talabiri. Akwai kuma 'yan gudun hijira na wasu ƙasashe da suka kai 378 a fuskar jihar agadez akwai mutane 291 da suke neman mafaka 'yan kasar sudan da kuma 'yan niger da aka turo su daga algeria kusan 45 akwai batun tamowa gwamnati ta buƙaci ku ɗauki ɗawainiyar fiye da abubuwan da kai bisa fage ku ɗauki ɗawainiyar bukatocin dai bisa kan maganar guda, jagoran kai agaji a ƙasar Nijar ya kimanta halayen da ake gani yanzu, kama a cikin yankin wato yankunan Difa, Tawa da Tilaberi na buƙatar fasaltawa da kawo mafuta ga 'yan gudun hijirar. Habibu Garba ya yi wa Bintu Jibo tambaya, Hawa Usman fasara muji. La nature des crises auxquelles nous faisons face. Yanayin rikice-rikicen da muke fuskanta na tilasta muna mu sake nazari kan yadda muke tunkarar lamarin da hange cikin matsakaicin lokaci tare da karfafa ayyukan na bai daya kuma a lokaci guda tare da dukkan masu ruwa da tsaki a lamarin da manufar cimma yarjejeniya a huskar gwamnatin kasar Niger kungiyoyi na ayyukan kai da kuma masu ba da tallafi na ci gaba Saboda haka muke kira ga abokan hulɗa su tallafa muna cikin wannan tsarin domin mu yi nasarar fuskantar kalubale kan rayuwar al'umma da ci gaba a yankuna masu rauni ya kamata shirin magance rikice-rikice masu tsanani a difa tilaberi da tawa ya la'akari da tsarin su kan al'umma kenan ya kamata mu daidaita fasalin mu domin mu gaggauta wajen magance matsalolin da ake fuskanta a shekara a gaida hawa usman da fasara bakuncin habre na 'yan kasar nafiyar afirka sa'a ce ga nafiyar daukar yauni ga kafofin ba da labaru shine gimshikin ma'udin babban taron matan 'yan jarida aji na biyu da ya gudana a Casablanca a kasar Morocco ranar 25 zuwa 27 ga watan Oktoba. Kaso 80 bisa na bakuncin habren 'yan Afirka na gudana ne zuwa kasashen na Afirka a cewar Abdu Sule Job tsohon shugaban kwamitin Afirka gusum da kusum. Bari mu saurari kalamun nasa da ya yi wa wakiliyarmu Maryama Jallo. Aujourd'hui, même si progressivement on a mis en place des communautés économiques régionales. Duk da yake mun kafa kungiyoyin tattalin arziki na kasashe masu fasfor na bai daya a yankuna daban-daban har yanzu akwai matsalar kai da kawo na baki 'yan afirika tsakanin kasashen nahiyar ta afirika. Muna jin cewa dukkan mu muna buƙatar samun walwalar kai da kawo na mutane da ta dukiyoyinsu domin ana son kasuwanci tsakanin 'yan afirika Asali ma sama da kasashe 44 sun rataba hannu kan yarjejeniyar cinikayya maras haraji a nahiyar afirika Amma idan ana maganar kai da kawo na jama'a akwai matsala ƙasa da ƙasashe goma ne suka rattaba hannu kan yarjejeniyar walwalar kai da kawon jama'a kenan a wani waje akwai matsala tsakanin niyyar amfani da zirga-zirgar jama'a na gaba ɗaya a matsayin gimshiƙi na ci gaba da kuma niyyar rufe iyaka muna da damar samun fasfor na bai ɗaya da katin ƙasa ta bai ɗaya amma wajen aiwatar da abin ana gudanar da bincike kan iyakoki kamata ya yi mu yi irin na ƙungiyar tarayyar turai mu karya iyakoki cikin yankin sai da yawo A jimilce 'yan jarida ɗari biyu da suka fito daga ƙasashe hamsin da uku na Afirka suka amshi goron gayyatar rukuni shida aka kasa da shahararrun masana suka jagoranta tare da bada bayani. Masu fafutukar kare 'yancin ɗan adam fiye da 150 na kowace kusurwar duniya yau ne a Paris suke kammala aikin kimanta kalamin sanarwar masu fafutukar kare 'yancin ɗan adam ta ranar 9 ga watan Disamba 1998. a ganin wato kani abdullahi jagoran haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar niger taron paris ya yi kira ga ƙasashe mamba na majalisar ɗinkin duniya ga fasar bayanin da ya yi a kai Masu kare haƙƙin ɗan Adam sun haɗu a birnin Paris domin yin raskuna na kiran shugabannin mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya su darajanta alƙawurkan da suka ɗauka na gane ayyukan da masu kare haƙƙin ɗan Adam suke yi a cikin ƙasashensu kuma a tsaida yi musu barazana. Matsalolin da ke akwai sanarwa ce da da yawa masu kare haƙƙin ɗan Adam ba su santa ba. Ya kamata a san wannan sanarwa a amince da ita kuma su tambayi hukumomin ƙasashen su girmama alkawarkansu da kuma ɓangaren masu kare haƙƙin ɗan adam. Masu kare haƙƙin ɗan adam na niger suna da abin faɗa a wajen taron saboda al'amarin daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati da ya tura ƙeyar da yawan fararen hula a gidan kaso. Kuma dama ce a gare su su yi magana bisa walwalar aikin masu kare haƙƙin ɗan adam. Shagabannin kasar Togo da Ghana ranar Juma'a sun halarci bikin buɗe gate ɗin Nobe a Kanu da ke bakin iyakar ƙasashen nasu a cikin jawabin kai ɗaya da Ado Nana ya yi shugabannin ƙasashen biyu sun yi sa ƙaimi ne ga batun kulawa mai fa'ida akan wannan gini da aka yi wanda kuma wato kuɗi miliyon na euro goma sha uku da jika ɗari shida da dala tamanin da dala shida aka zuba aka gina shi ƙungiyar ƙasashen turai ta zuba wannan wato tallafi kayan da ke bi kuma a kan wannan wato hanyar ya jibinci kaso tamanin bisa ɗari na jimillar kasuwancin ƙasashen yankin haka dai wato sanarwar sai da ecowas ta bayyanar. Yanzu kuma kai tsaye mu shiga wato tsarinmu na rahoton musamman. Jigilar sufurin ɗaukar mutane a birnin Yame na da karamci yanayin da ke ɓata rayuka musamman ma ma'aikata da ɗalibai masu gudun kasu hada a cikin lati. Sotroni mai kula da jigilar na kusan rishin wato kayan aiki da wasu matsaloli da take fuskanta. Mu saurari rahoton da Mutari Muhammadu ya naɗo mana a anguwar Francophonie ta Yame. muna a gaban babbar kofar shiga anguwar Village de la Francophonie ɗaya daga anguwannin birnin Yame karfe bakwai na safe ɗumbin ma'aikata na jiran taksi ko faba ba. Ibrahim wani mutum dogo cikin tufayar kwastum maɗaukin takardu a hannunsa kaɗan-kaɗan yana leƙa agogon ya damu da tsawon lokacin da ya sa yana jira ya kuma damu da ganin ya sa latti zuwa gun aikinsa ya bayyana isar wannan shagalar. Gani a gefe hanya ban samu taksi ba kenan akwai yiwuwar in yi lati Na tashi tun karfe bakwai ne na safe ga shi karfe takwas ban samu taksi ba. Awa ɗaya kenan alhali ya kamata na kasance a wajen aiki na Akwai rashin isassun ababen hawa sai an yi mintuna wajen ishirin kafin mutum ya samu taksi ko faba-faba da suke biyar wannan hanya. Wannan yankin da ke kumshe da ɗumbin mutane inda rashin motocin sufuri ya yawaita bukatar kuma na da yawa. Ibrahim na shawarta ma mahukunta kuma fita ga al'amarin. Domin magance wannan matsalar hukumomi suna iya dawo da tsohon tsarin motocin sotirini da a ce akwai su unguwanni kamar farankofoni da muke ciki abin zai kawo muna sauki. Gwamnati tana iya gyara wannan kamfani domin tabbatar da sufuri a cikin birni. A bangaren sotirini ana maganar rashin kayan aiki da kuma wasu matsaloli ga ingantar da biyan bukatar zirga-zirgar sufuri a shimfiɗar da'irar babban birnin mai nasara Isa wake babban daraktan kamfanin Sutroni ya ce. Abin da sa a da bisoshin nan da kake gani akwai kamfani wanda ake ce ma Sentien a can ne adda kwai bisoshi waɗanda ana transport urban da su. Ƙarshen rahoton kenan mu huta lafiya.